يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول القائل وكفى بالموت واعزا سئل أحد المفسرين لماذا نخاف الموت فأجاب لأنكم أمرتم الدنيا وخرجتم الآخرة ست علامات تدل على اقتراب الأجل للموت ست مراحل تسمى المرحلة الأولى من هذه المراحل الست بيوم الموت وهذا هو اليوم الذي ستأتي فيه نهاية الإنسان وتنتهي حياته ويعمر الله الملائكة في السماء أن يذهبوا إلى الأرض ليأخذوا روحه حتى يحيئ الإنسان للقاء ربه ومع الأسف لا أحد يعلم شيئا عن هذا اليوم وحتى عندما يأتي ذلك اليوم لا يدرك الإنسان أنه يوم وفاته وعلى الرغم من عدم إدراك الإنسان هذا الأمر لكنه يشعر بالتغيرات في جسده على سبيل المثال ينشرح صدر المؤمن في ذلك اليوم ويغمره السعادة المفرطة وعلى العكس الإنسان الذي ارتكب الأعمال السيئة يشعر بضغط كبير في صدره وقلبه في هذه المرحلة ترى الشياطين والأفاريت نزول الملائكة ولكن الإنسان لا يستطيع رؤيتهم وقد وصفت هذه الخطوة في القرآن الكريم كما يأتي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ثم تأتي المرحلة الثانية وهي أخذ الروح بالصوت التدريجية أخذ, أخذ الروح بالصورة التدريجية تبدأ هذه المرحلة من أباطن القدم حتى تفقد الروح فوق الساقين والركبتين والقدمين فوق البطن والسرة والصدر حتى تصل إلى منطقة في جسم الإنسان تسمى التراقي هنا يشعر الشخص بالتعب والدوار وأنه تحت ضغط ولا يقدر على الوقوف وقوته الجسدية تتناقص ولا يزال لا يعلم أن روحه تغادر جسده حتى نصل إلى المرحلة الثالثة وتسمى التراقي ذكرت هذه المرحلة في القرآن كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق التراقي إذام تحت الخلق تمتد إلى الكتفين تمتد إلى الكتفين وقيل من أي من سيأخذ الروح ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب وأهله من حوله يقولون نستدعي الطبيب نتصل بالإسعاف نقرأ عليه القرآن ولا يزال يأمل في الحياة ولا يعتقد أن روحه تفارق جسده وظن أنه الفراق أي لا يزال يكابر ثم يقول الله والتفت الساق بالساق أي انتهى الأمر وخرجت الروح بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وسل اللهم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji maɗaukakin sarki ira da amincin Allah ta tabbata ga fiyayyen halitta annabinmu manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya Allah karaya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwarmu muna bin tafarkinsa, ka tashe mu a cikin mabiyansa, ka shayar da mu alkautararsa, ka sanya mu cikin cetonsa, da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bisa bisa kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama. ‘Yan uwana masu girma, da yawa daga cikin malamai suna yin bayanin cewa ba ɗaya ba ba biyu ba, su ce wa kafa bil iza, iza, mutuwa ta ishi wa'azi. duk wanda mutuwa bata ishe shi wa'azi ba to ko kai mai wa'azi bai ganewa domin mutuwa ita ce babban wa'azi ga dan adam ba wani ɗaya daga cikin mu face ya ɗanɗani zafin mutuwa na mutuwar ƴan uwansa wasu daga cikin mu iyayensu wasu matansu ƴaƴansu abokansu ba wani ɗaya daga cikin al'umma da mutuwa bata kafar mishi da wani daga cikin makusantansa ba kuma tunda ta ɗauke shi ya ɗauke shi ya kai shi makabarta ya binne har yau babu labarinsa babu tunaninsa kwata-kwata tun kana tunanin za ka gan shi za ka gan shi za ka gan shi haka ɗaya tsammani kuma shi kenan har a kai da shi in ka ga kun haɗu sai a tashin alfiyama da yawa mutane sun wuce shi yasa babu wanda babu inda aka fi tara mutane masu ƙwaƙwale da arziki da basira da ilimi irin makabarta shi yasa aka tambayi wani malami cewa wani waje ne aka fi tara mutane masu hankali masu tunani masu ilimi masu ƙwaƙwalwa wanda za su amfanar da al'umma ya ce makabarta don ka je makabarta za ka ga tarin al'ummar da suke kwanci sun mutu da iliminsu wasu sun mutu da ƙur'aninsu da suka haddace da tafsirinsu da fiƙihunsu da tauhidinsu da aƙidarsu da komai an kai su an binne wasu da ilimin zamani profesoshi ne a engineering a medicine a dukkan wani fanni na ilimi ga baki ɗinsu suna kwance wasu masu tarin dukiya ne da ba irinsu masu kuɗi su ma suna kwance wasu talakawa ne tsantsa suna kwance dukkansu a waje ɗaya suna cikin rami iri ɗaya sun sa kaya iri ɗaya ana musu hisabi da tuhuma iri ɗaya suna fuskantar abin da suka shuka iri ɗaya wanda ya shuka abin kirki ya ga abin kirki wanda ya shuka abin tsiya ya ga abin tsiya babu mujamala babu kau da ido babu ɗaga ƙafa yayin da ka tsinci kanka lokacin mutuwa a cikin kabari ba wanda kake da shi ko ba abin da zai kare ka ko ba wanda zai tausaya ma ko ba wanda zai sassauta ma ko ba wanda zai ji tausayinka dan kana cikin masifa dan kana cikin bala'i domin duk abin da ake bayarwa na uzuri a riga an baka shi yasa aka tambayi wani daga cikin malamai dan me muke tsoron mutuwa yace babban abin da yasa muke tsoron mutuwa shine mun gina duniyar mu mun lalata lahirar mu kullun tunanin duniya muke yanda duniya muke gina ta muke tunani muke kwana a kanta da haka muke wa lahiran mu kai ko da kashi hamsin cikin ɗari haka muke wa lahiran mu da al'amuran mu ba haka bane ba a duniyan mu kullun ita muke kokarin ginawa kantinan mu na kasuwa gonakanmu, ayyukanmu na yau da kullum ayyukanmu na kwankuna kamfanoni da sauransu shine kawai a cikin yau mafi yawa daga cikin tunaninmu na kwanta menene da zan siyo me zan sayar wata riba zan samu menene gona yaushe zan yi shuka yaushe zan yi sassabe lokacin rani ya kusa na damana me zan shuka taki nawa yake ya zan ɗauki 'yan aiki haka tunanin yake in ɗan kasuwa ne shi ma ya zai fita da ƙarfe nawa zan fita kwastoma nawa ya bugo min waya yaushe za a sai da kaza in na sai da kaza nawa kullum da kalkuleta yana ta lissafi wanda da lissafin inda ya yi irin wannan lissafin rabinsa da rayuwarsa ta duniya da lahira da ba haka yake ba a matsayinsa shi yasa yace mu duniya mun gina gidaje kullun ka katet ɗin ɗakin ka ya tsufa kujerar kujeru sun tsufa a sake labulaye a sake fanti AC ba ta yi fanka ta tsaya kaza ta yi kaza da janareton ka ya tashi hankalinka a tashi kana waya a nemo ne a kunce fulogi ne a'a kafireto ne a'a kaza motarka wacce ka saya wacce ka shiga da ka zo ta ki tashi hankalinka ya tashi ka dinga buga waya da ne mai inji wayara za a kirawo ko mai aikin inji me ya tsayar da ita hankalinka a tashi amma mu duniya wannan duk shine gina duniyar da muke yi ta yau da kullum to irin wannan damuwar da duniya yace shine ya jawo muka lalata da yawa daga cikin lahiranmu wani ba ruwansa da wani tunanin in ya je zai kwanta ne na aikata a yau sallar jam'i nawa na halarta wai in yau a baccin nan da zan rintsa idona in ban buɗe ba sai a kabari me zan wa Allah wai me na kasuwanci na me na ci me na ci da iyali na me na ɗinka sutura me na sai mota na gida da shi menene yake shigowa wajena wanda ba bayani ko maganganu baki na yake furtawa to irin wannan hisabin ya kamata ka yi wa kanka lokacin da kake wa hisabin kanka da al'amuran duniya don haka malamai suka faɗi wasu abubuwa guda shida waɗanda wannan abubuwan idan har alamominsu suka bayyana to ajalinka ya taho waɗannan abubuwan guda shida ana ambatar su ne domin mutum ya tuna da zarar ka samu kanka wannan alamomin sun taho to maza koma ga ubangiji maɗaukakin sarki in jiya kake wanda kake wa jiya to ci gaba da latsana man la ilaha illallah domin ranar komawarsa ga ubangiji ce ta zo waɗan marhalar farko tusar ma marhalatul ula min hadhihi almara'il sitta marhala ta farko da wannan matakai guda shida da yawmil mauti ranar da zaka mutu wannan rana ce sai ta zo wa kowa ita ce yawmul mauti ranar mutuwarka ita ce take firgita makusanta hatta annabawan Allah da mursalai na mu karabiki ranar da zaka koma ga Allah ranar wannan komai fa ya tsaya duk budget din da aka yi ma ya kare abincin da zaka ci ya kare ruwan da zaka sha ya kare inda zaka taka da kafarka ya kare numfashinka ya kare maganarka da komai da komai duk abin da aka yi ma in wannan ranar ta zo ya kare ko yana gab da karewa وهذا اليوم هو الذي ستأتي فيه نهاية الإنسان wannan ranar ita ce ƙarshen ɗan adam rayuwarka yanzu za ta ƙare tun daga balagarka zuwa har wannan ranar an loda ma tuni mala'iku sun kulle littattafanka da su takardunka na daidai da na wanda ba daidai ba domin sun san ranar tafiyarka ce ta zo amma lissafi amma ƙididdiga auditors sun bi an riƙa an fara shirya ma yanka kai duk baka sani ba ku kawo wancan laifin ku haɗa da wannan ku yi minus ɗin wannan ku kawo wannan ku haɗa wannan mala'iku suna ta aiki ana ta rubutu a kanka a kawo wannan littafin wannan takardar ku haɗa ta a can mummuna ce wannan kyakkyawa ce ku haɗa ta a can ku ɗaure makayansa, kayansa ku yi kaza ana ta yi wataƙila kai baka damu ba kana ta hidimomin ka. ko kuma wataƙila in mautul fuji'a ce in baka da lafiya kana ganin kama za ka tashi sai Allah ya umarci mala'iku daga sama su sauko ƙasa domin lokacin ɗaukan ran bawa na yayi wane ɗan wani mala'iku sai su sauko domin su tsara ta ga yadda mala'ikan na ƙarshe da zai zo zai ɗauki ranka wannan mala'ikun za su sako ne su zo su same ka kai ba ka ganin amma kowace halitta ta duniya aljannu da mutane ne kawai ba sa gani hatta fulan labule da kujerun gidanka sun gansu dukkan dabbobi tumatanka da sauransu sun ga shigowarsu duk wata halitta da Allah ya yi ta ga zuwan wannan mala'iku kai ne kaɗai baka sani ba abun bakin ciki ba wanda zai san wannan rana, kuma ba wanda zai ga waɗannan mala'ikun kawai abin da yake iya zuwawa mutum a wannan rana ita ce duk da yake baya riskan al'amarin ne zai faru da shi sai dai ɗan adam yana jin wani canji a cikin jikinsa misali idan mumini ne za ka ji yana jin wata irin farin ciki wani irin daɗi wani irin kwanciyar hankali wata irin annashuwa wadda bai taɓa samun irin ta ba ko da baya da lafiya zaka ji 'yan uwansa suna alhamdulillah wani yau jikin da sau ya yi kyau kaga yadda yake fara'a kaga yadda fuskarsa take annuri kaga yadda yake jin daɗi ai ina ji ma sallaman mu za a yi kaico ba su san wannan jikinsa ne ya fara ji da zuciyarsa ta fara ji a jiki ƙarshen zamanta na duniya ya zo sai ka mutum zai tashi amma ba zai tashi ba shi kuwa ɗaya aka sin mutumin da ba abin da ya sani sai tabka sa'o sai cewa Allah sai shirka sai bid'a sai mummunan ayyuka da mummunan mu'amala sai cin haram da sata sai ƙeta da hassada sai mugunta ba abin da ya je a lokacin sai dai rinka jin wani dak kabir sai dai rinka jin Ƙirjinsa kirjinsa yana kunci zuciyarsa tana wani irin bugawa ya rasa me yake damunsa a duniya domin me shi kuma jikin da zuciyar shi kuma ya san makomarsa ya ga yanzu duk ya san cewa yanzu duk wani dabara ta ƙare duk wani wayo ya ƙare duk wani a fita a samu yanzu babu duk wani aje a yi kaza babu san cewa yanzu za su tafi cikin azama. shi yasa gabaki ɗaya suka yi indicating ɗin cewa suna cikin wani tashin hankalin da shi ne jikin bai sani ba wannan marhala shaidanunka gabaki ɗaya masu ziga ka duk sun san lokacin Shaiɗanunka da yake gefanka da shaidanunka da suke ziga ka ikaza zai sawa ci kuɗin babu wani abu daga duniya sai kaduna shedanin da suke cewa to me zaka kai wa gidanka in baka samu wannan kuɗin ba shedanin da suke tare da kai kullum da baki ɗaya sun watsi domin sun san sun kai ka sun baro yanzu ba ka da wani amfani inda suke so ka je na wuta to yanzu ta tabbata a gare sa kuma lokaci ya tsare damar da aka baka ka yi abin kirki yanzu ta tsare sai dai shi ɗan adam zai iya ganin wannan mala'ikun shi yasa Allah madaukakin sarki ya siffanta mana wannan wannan yanayin a cikin alkur'ani yace wattaqu yawman ku ji tsoron wata rana turja'una fihi ila Allah wanda za ku koma wajen Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan a cika wa rai kowace rai abinda ta tsoruta a tara mata shi wahum la yuzlamun ko ba za a zalunci kowa ba Allah yana mana gargaɗi mu ji tsoron wannan ranar kuma rana ce da dole sai ta zo ko kana ki ko kana so dole wannan ranar sai ta zo a gare ni a gare ka a gare ki a gare ku a gare mu dole sai ta zo to Allah sai ƙwanƙwasa mana zuciyar mu yace mu ji tsoronta. mu ji tsoronta kamar ya ni mata tanad ko ba a gaya mana ranar ba kowa kuma da ranarsa da kwanan watarsa da lokacinsa ko wanda aka gayawa a jikinmu zai iya yi wa gobe ne zai iya wa zibi zai iya zama gata to in ya zama gobe ne me ka ji tsoro me za ka kusanci Allah subhanahu wa ta'ala da shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce mu ji tsoron wannan ranar wannan ranar ita ce rana ta ƙarshe a duniya sai kuma rana ta farko a lahira ashe mai hankali babban abin damunsa mafi girman abin da ya kamata mu damu da shi shine wannan ranar kawai a rayuwarmu duk abin da zai zama na damuwa na rayuwa na na samu ban samu ba na ci zaɓe ban ci zaɓe ba an sa mu kaza ban ci kaza na yi gida ban yi gida ba na yi aure ban yi aure ba na ya zama shine shine wannan shine secondary abu na biyu amma best ɗin abin da ka gina rayuwarka a kansa na farko tsoron wannan ranar kuma duk abin da zai kawo ma matsala a wannan ranar to za ka guje shi ko menene wannan abin domin wannan ranar ta fi duk duniya inda za a haɗa ma duniya baki ɗayanta da kuɗinta da arzikinta da mulkinta a tara ma ita a ce ka tsira a wannan ranar za ka miƙa gabaki ɗaya don ka tsira ranar ta fi komi mahimmanci a duniya. gidajenka da za a taro ma kuɗinka na banki filayenka matan da kake takama da su da 'ya'yan da za a haɗa ka da gabaki ɗaya wa man fil ardi jami'an thumma yunji da duk abin da yake ƙasa ka haɗa gabaki ɗaya da mahaifinka da babanka da matanka, da 'ya'yanka ka ta don ka tsira da ta tarkata ka bayar da su kawai ta yi dai ɗaya ta take bukata yanzu wannan ranar ba fa ta matarka take ba kai balma ba ta babanka ko ka take ba dan ba a magana baba da baba a wannan ranar duk wanda ka raba gari da shi a wannan ranar to har abada ba za ku haɗu da shi ba sai dai kai mishi bayi bayi to shi yasa Allah ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah to bayan wannan ranar a ranar wannan sai kuma marhala ta biyu ta zo wa hiya akhdhu ruhi bi surati tadrijiyya shine yanzu za a fara wannan mala'ikun da suka sako? za su fara tatsarka suna fito da ranka kuma ran zai faɗo masala tadrijiya a sannu a sannu a sannu a sannu yadda da farko in suka fara baka ji a jikinka mala'ikun nan in suka sako to za su fara wannan tabda hadhihi almarhala min batin alqadam kuma tana fara wannan fara daga tafin kafarka hatta tas'adu ruhu fawqa saqaini hasirin amatsuwa har su zo sama da ni har su zo sama da saƙai wajen aurinka? duk inda suka wuce a lokacin suka tatso shi suka tatso shi suka zo sun gama da ƙafa suka zo idan sawu to wannan daga idan sawu zuwa ƙasa za ka ji kamar baya jikinka domin babu ran a wajen in suka zo ƙaurinta haka suka tafi har su zo cinyoyinka har su zo kan cikinka har su zo cibiyarka har su zo ƙarshen ƙirjinka to lokacin da suke tatsowa Allah madaukakin sarki ya ba mu labari wannan tatsar kala biyu ce akwai wannan zi'atul gharqa akwai wannan shiqafi na shifa Allah ya rantsuwa da ita saboda muhimmancin tatsar sai ce wannan zi'atul gharqa ranar da zamu rinka matso mutum muna fuzgoran da ƙarfi shi kuma mumini sai zamanu bin nashfi da nishaɗi a hankali a hankali yadda ba a so ya ji zafi sosai duk da zai ji zafin amma mala'iku suna tausaya ma domin sun san wannan ruhin ɗan aljanna ne sun san wannan shi ne ƙarshen musiba da bala'i na ƙarshe nashi a rayuwa amma shi wani suna tatsa to da sun zo nan gun to a lokacin ɗan adam zai fara jin wani irin kansa yana juyawa hajijiya da tafiya zai rinka jin wani irin ana wani irin daga mai ƙarfi ba zai iya tsayuwa ba domin ai an cire ran daga abin nan wani lokaci in ka taɓa ƙafan ma sai ka ji sanyi ƙari sai ka ji yana cewa ƙafafuwan nan su kamar ba a na suke ba ba na iya harrasawa domin duk wani abu da zai yi aiki a ƙasan da aka taho an yanke shi an cire shi ko menene da zai yi aiki jijiyoyin suna tsintsinkewa da haka kamar ba sa jikinsa to wannan ita ce yau ita ce taraƙi domin ƙarfinsa na ɗan adam yana raguwa har yanzu dai ɗan adam fa bai san ransa zai tafi ba duk da wannan yana gani akwai mafita sai a je matsala ta uku marhala mataki na uku wato samma taraƙi shine mutsarin da rai ya zo makogwaro wannan marhala Allah madaukakin sarki ya ambace ta alkur'ani yace kan labari iza balagatit taraqi lokacin da rai ya zo taraqi ya zo wuya wa qila man raqa aka ce wane ne zai dauki ransa a cikin mala'iku su ko mutane suna nan ‘yan uwansa suna cewa kai yanzu mun ga rashin lafiyar ya tashi ya ƙara tashi ba kamar da ba domin yana cikin wani dagab to dan haka wane ne zai zo a kirawo likita waye zai mishi ruqiya ku karanta ma alqur'ani a tofa ma ruwa ya sha ayi makaza wa zanna annahu alfiraq ya fara zaton yanzu fa barin duniya zai domin abubuwa sun fara bayyana a lokacin ɗan adam abubuwa za su fara bayyana a kai domin a lokacin sai Allah ce waltaffati taffati saqu bi saqo duk wani masifa da bala'i an tattaro shi an haɗa shi waje ɗaya a lokacin duk abin da kake kira bala'i duk abin da kaji ana cewa musiba duk abin da kaji ana cewa raɗaɗi duk abin da kaji ana cewa zafi duk abin da ake ake cewa wahala to an haɗa ta baki ɗayan ta Allah ce shi wal tafati saqu bi saq musibu sun yi cincirin do a kanka duk wata bala'i ta haɗu da kai so da a lokacin ba za ka iya mallaka jikinka ba ido sai dai ka kalli mutane ba za ka iya ce musu uffan ba ana ta neman likita ai maza a yi waya likita ya zo abin ya fi ƙarfin likita abu. ana ta neman a karanta a yi ru'iya karanta alƙur'ani abin bai zo ba wannan taraƙi ɗin shi yasa malamai suka ce in rai ya zo nan tun daga wuya har zuwa allon kafaɗarka ana cewa wane ne zai zo ya yi kaza wane ne zai zo ya yi kaza to a wannan lokacin al'amari sun ya ƙare domin ne domin rai ya zo gab da zai fita intaha al'amr wa kharajat ar-ruhu shi yasa a wannan lokacin duk wani zaka ji mutane suna ta cewa a fita mu canza asibiti ko in a gida ne a fita da shi asibiti da wuri in a asibiti ne a canza shi a kai shi teaching hospital a kai shi kaza a kai shi kaza da wannan shi yasa likitoci da irin wannan abin ya zo to sai ka ji suna cewa Sau sai dai su rinka zuwa su tattaɓa mutum su tattaɓa mutum su tattaɓa mutum su fita lafiya su ce ba komai in suka kun damu ka a ce in firabiyar ne suna ganin kakku ka a ce ana ta mutuwa a asibitin inda mu wasu irin mutane ne ba mu san kaddara ba mutum goma ya mutu a asibitin ka kashi ga uku a ce an je mutuwa ya ce ku kai shi malam aminu suna amsa a ce ayya ai dama a can ake mutuwa to ai daman ka zo lokacin ka ne aka kai ka shi likitocin sun san ba abin da za su iya ma yanzu kawai a kai ka wani waje a sa ma na'ura ana dan taimaka ma da numfashi ana bawa ana danna kirjinka ana kaza kana kana haka ana yi kawai ana yi amma jiran lokaci suke domin ai tafati saqu bi saq san ga duk wani abu ya tsare a lokacin ba wata ka da za ta amshi ruwa ba wata ka da za ta amshi jini ba ta allura da za ta yi ma magani in an soka ma allura ko an fesa ma ruwa da aikin banza aka yi sai ka fiye wuce to yanzu ka fara zuwa marhalar da ba yanda za a yi ka dawo ka fara zuwa marhalar da kusa da ta ƙarshe ta mutuwarka to sai marhala ta hudu wahiyar sulqum wanda akwai marhaloli guda uku saboda lokaci idan muka zo in sha Allah sai mu shige su menene abun tunawa da irin wannan bayan mun gama marhalolin nan guda shida za mu shiga kuma to menene farkon ranar ka a kabari da mutane suka ajiye ka da lokacin da za a ma wanka za a tafi da shi wannan abin lokacin da ake faɗa mutum zai ji kamar tatsuniya ko wasa ake yi to amma za ta zo kan kowa wannan za ta zo kan kowa ɗin to shi ke canza tunanin bayan Allah na gari duk wanda ga ya koma ga Allah ya kyale duniya ya ƙyale haram ya ƙyale zalunci wannan rana yake jin tsoro ba wai wayo ne ba ba da yawa mutane zaka ji an ce shi wannan bigidaje ne dan kauye ne ana harka ma baya shiga ko menene a ce ma komai A ce ma ɗan ƙauye a ce ma bigidaje a ce ma baka gane ba a ce ma kaza a ce ma duk abin da za su faɗa su faɗa sai dai ka yi gaskiya domin akwai ranar wannan ranar za ta zo in a sana'ar ka ce ta kasuwanci duk yadda za a ce ka yi gaskiya in sana'ar hannu kake gyaran babur kake gyaran mota kake gyaran famfo kake gyaran wuta kake gyaran gini kake menene menene irin waɗannan leburorin na ƙasa su ne babban masifar da zaka kai takaici in suna bin wata haram ɗin dubu ɗaya dubu biyu dubu uku kullum faɗa nake kullum ina faɗa wala ba babban masifa a duniya wanda yake cutar dubu ɗaya dubu biyu dubu uku ne ya amfanar da kai har yanzu bai fitar da kai daga talauci tun da ka je gareji kake cuta me kai har yanzu tun da kake yan taya kake cuta me kai ka gyara kulalliyar taya ka sai ka ce lafiya ba komai ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza me kai har yanzu don Allah inda ka je canji kake cutar mutane ka ƙara kaza ka yi kaza ka yi kaza har yanzu wani ka yi waɗanda suka tafi ɗin ma da yawa daga cikinsu ba sun dawo ba dubu nawa a kasuwar ka za ka ƙirga waɗanda suka yi kuɗi yau ba su da kuɗin dubu nawa wanda suka yi kuɗi sun mutu sun bar kuɗin ‘ya'yansu ga sunan a talauce ina su wane ina su wane ina su wane ina su wane kana gini kana lebura amma kana cutar mutane kana sai da 'yan kayan miya a kan titi kana cutar mutane ai ka kyale ma masu manya-manyan cutar sun ci daɗin duniya ko banza a duniya sun more su shiga bala'in duniya kai a duniyan ma ba kai komai ba su shiga bala'in lahira wanda ya saci miliyoyi kau ya yi abin da ya ga dama ya ci na ƙarshe ya ci abincinsa ya shiga gidansa ya yi komai yana ganin bai da matsala to shi ma kansa ranar da matsala za ta zo zai gane waɗannan abubuwan da ya ci na abinci na gidaje aikin banza ne halaka an yi sofaniya wa na an yi maliya mulki na ya cutar da ni haka ɗan adam bai ce halaka an yi sofaniya dukiyar da na tara na an yi maliya bata mun komai ba duk abin da na tara duk dukiya duk gidan da na yi ashe duk aikin banza nake shirme nake ginawa amma a wannan wai musulmi da ya san wannan wai za a kama musulmi ya saci trillion ya saci biliyoyi kudu ba ku ga abin da waɗannan musulman wai suke yi a Najeriya wani kirista ne zai sha'awar musulunci da waɗannan musulmin waɗannan 'yan siyasa da waɗannan manyan musulmin namu ai wannan ba abin da za su shuka musulunci illa su zama fitina rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru fitina ne ba wani kafiri yana kallon waɗannan manyan namu wanda zai sha'awar musulunci ku ji yanda ke sake sai kullun suke kullum wannan ya saci biliyan kaza wannan biliyan ɗari wannan biliyan kaza wannan ya biya ƴaƴan karatun ƴaƴansa biliyan bakwai wannan ya yi kaza wannan ya saci shi kenan kuma duk suna nan ko ba abun mamaki a Najeriya duk waɗannan da kake gani da ake wannan magana nan da ɗan kwana biyu za a daina kuma a rinka ba su sarautar gargajiya to da tsabar ƙasar munafukai ce ba haka aka yi ba dubu nawa accountant general dubu nawa ya sata a Kano yanzu hakimi ne daga cikin hakimai yana nan da kuɗinsa da komai yana yi ne aka yi haka za a ci gaba da yi amma ni na san akwai ranar ƙin dillanci wallahi wannan abun kullum ina faɗa ba zai tafasa ba wannan cutar da kuke gani ba zai tafasa ba sannan kuma abu na ƙarshe na ga kilif kilif da yawa an mari ɗan majalisa an jefe shi wannan duk ba wayewa ba ne ba musulunci ba ne ba zamani ba ne ba wallahi ba wayewa ba ne ba me na duka me na mari me na jifa duk ku su babban wayewa da addini da sanin mutunci ranar asabar ɗin zaɓe duk mu dawo da su in dai muna da hankali muna da tunani ba wai jifa ba wayannan da suka jefa su za a ba ba su kuɗi ranar zaɓe su ƙara dawo da shi mu ba jifa muke so ba ba har ba a cire ba ihu muke so a wa shugabanni ba so muke a musu bore ba duk wannan mun barranta da shi ba ma so abinda muke so mu haɗa kan mu talakawa da baki ɗayan su mu dawo da su ranar asabar dukkan su wannan yan majalisar tarayya da da sanatoci da gwamnoni ta su dawo abinda muke so kenan mu fara nuna muna da ƙarfi mun san me muke shine abinda muke bukata Umma wanda zai dawo to kaɗan ne daga ciki don mutanen kirki a cikinsu magana ce ta 5% ko 10%. Nan shi ne, ba wai ka yi jifa ba ko ka yi bore ko a zanga-zanga, mu wallahi ba wannan, don wannan wargaza ƙasar zai yi. Abin da muke so, in dai mu ‘ya'ya ne mun haihu, in dai mu mun san abin da muke, mu dawo da su mu canza duk wanda zai ci a kowace jam'iyya yake. Mu duba duk jam'iyyun tunda duk abu ɗaya ne duk inda muka ga mutumin kirki mu yi ɗin mutane a tare a kansa ko jam'iyyarsa ba ta da kansila ko ɗaya ba ta da ɗan majalisa ko ɗaya mu zaɓe shi mu fito da mutane su san cewa muna da ƙarfin iko amma da suke sun san mu tumaki ne ba abin da zai canza ba za mu iya ba domin ba mu waye ba ka duba murtaniya ka je ka duba abin da suke yi yadda suka saukar da shugaban ƙasa malamansu suka haɗu da abubuwa ka duba senegal yadda suka ɗauko mutum daga asistan darakta ba a can ƙasa ya zama shugaban ƙasa saboda sun haɗu malamansu na addini sun haɗu da manyansu sun ce ga abin da za a yi mu kuma mafaɗaita ne mafi yawa daga cikinmu ba abin da muka sani sai amsar kuɗin wa'annan ɓarayin ba abin da za mu iya yi la malaman mu la 'yan siyasar mu ba abin da za mu iya yi sai dai mu jefa al'umma mu cikin masifa cikin bala'i da haka babu jifa babu zagi babu atire babu zanga-zangar mu in muna so ta yi mu yi ta a akwati mu saukar da mutane kuma waɗannan mutanen biyar da na faɗa a hudubobin da suka ban su ne za su yi aiki in ba su yi aiki ba su za ku yi taiwa Allah ya isa har mu koma ga Allah don su ne da laifi su suka sa mu cikin talauci sai sati ne zuwa in zo in ba ku labari me na gani a Kigali ruwan da suka kashe wajen mutum miliyan hudu kamar kana turai in kana Kigali kowace ƙasa ta fi ni. mun fi kowa kuɗi saboda kawai kuraye da barayi da tumakan talakawa da aka tara a ƙasan nan shine kawai dalili har yanzu mun waye mun ƙi san muna da ƙarfi muna ɗaurewa a shararai matsiyata gindi suna abin da suka ga dama da sunan siyasa da sunan ubangilawa da sunan shugaba Allah madaukakin sarki ya ganar da mu Allah ya taimake mu da taimakonsa Allah ya mana tagomashin alkhairi ubangiji madaukakin sarki ya iya mana Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya kare mu ya kare kasan mu ya taimake mu ya taimaki al'umman mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa qumu li salatikum yarhamukumullah